Jama'a salamu alaikum da fatan kun wuni lafiya yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jima a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Haka zalika akwai wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM duka a Nijar din. Ana iya kama mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizon mu VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a biyu ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi duba ne ga shin ko 'ya'yan mawakan gargajiya suka maye gurbin iyayensu na waka bayan iyayen sun rasu? Yau kasa gana na Nuna musu kai ne sarki yau gidan gaba ba kai Allah ya ba. Yallah ba kai biyan sauran ko ba musu don sun bi. Allah Safina da sauran masu sauraro ba wanda kuka sanin ba ne, wannan sunan shi Alhaji Ibrahim Sani Aliyu dawo dan marigayi Sani Aliyu dawo sannan kafin mu tattauna da shi za mu tattauna da wani masanin tarihi wanda muka saba kawa a wannan shiri domin jin shin 'ya'yan mawaƙan nan suna maye guraben iyayensu bayan sun kwanta dama. Daga nan kuma akwai maganar girki a filinmu na kwalamar Ramadan da muke kawo muku a watan azumi. A kicin din namu za mu yi amfani ne da markaɗaɗɗen gyaɗan nan da aka sani wadda ake kunin gyaɗa da ita. To yau na san dai uwar gida za ta yi tunanin kila ko kunin gyaɗa ne za mu ko wani abu. To yau dai ba kunin gyaɗa ba ne amfani za mu da shi wajen nama. kuma za mu karanto muku sakonninku na amsar da kuka bamu na tambayar da muka muku na cewa shan mawaka ko kuma 'ya'yansu sukan gaji waƙoƙin iyayen bayan iyayen sun rasu ku da ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. yanzu bari mu faro da karanto sakonninku na tambayar da muka muku na shin 'ya'yan mawaka na mai gurbin mahaifansu bayan sun kwanta dama ga amsoshin wasiƙunku. Saƙon farko daga Umar Sule Umar mm. Sule ɗin ina jin dai daga wannan ne <laughs> rubutun can ne. Eh. Ya ce ai zamani kullum sauyawa yake ga turawa. Ga turawa kullum suna shigo da kaɗe-kaɗen zamani a kowane lokaci. Matasa abinda suke saurare kenan wannan shi yasa suka bar gargajiyarsu. Eh to sai kuma Umar Adamu Katagum ya ce salam yau da gobe. A nawa ganin abin da ya sa 'ya'yan mawakan gargajiya ba sa gadon iyayensu mawaka shine mutumin wannan zamani ya fi damuwa da abin da zamani ya zo da shi a daidai lokacin da 'ya'yan suka taso. Sai 'ya'yan mawakan na Hausa ko kuma na gargajiya su yi watsi da waƙoƙin gargajiya na Hausawa. Mm, sai Washington DC Mubi ya ce Assalam yau da gobe fatan alheri gare ku da fatan ana ibada cikin ƙoshin lafiya. A gaskiya a dangane da wannan maudu'in a wasan ne laifin iyayen ne domin ba su koya wa yaran ne tun suna ƙanana shi kuma yaro daga ya girma wani abin daban hankalinsa zai raja a kai ya kamata kamar yadda ake koya wa yaro noma tun yana ƙarami ya kamata su ma mawaƙan suna koya wa 'ya'yansu sai kuma abubakar kawo girgir yobe ya ce hakika wannan maganar taku gaskiya ne yau da gobe domin mafiya yawan 'ya'yan mawaka ba su cika gadon iyayensu ba wanda mahaifan nasu da wakar ne suke tinkaho amma ni a ganina duk kaɗan daga cikin abin da ya jawo shine zamani ya kore su a tashi lafiya. Sai Suleiman Magami ya ce saboda bambanci wajen zaɓin ra'ayi da kuma zamani sai shamsuddin lawal ya ce rashin mayar da hankali da rashin biyayya ga 'ya'yan shi ke kawo haka sai abubakar rufa'i fulani ya ce akasarin 'ya'yan mawaka ba su son su gaji iyayensu saboda son bariki da raina sana'ar iyayen to sai kuma baban gida na yalwa bungudu ya ce abin da ya sa su kansu mawakan sukan sanya ɗiyansu makaranta domin su yi karatun zamani to amma kuma hakan da zarar sun yi karatun zamanin za su ɗauka cewa tsayawa yin waka bai dace da su ba dole su nemi aikin gwamnati ko kuma su yi sana'a mm, sai bello mamman mai malari ya ce yau da gobe yawancin 'ya'yan mawaƙa yanzu zamani ya ɓata su suna ganin abin kunya ne su yi roƙo sun fi mai da hankali ga abubuwan zamani kamar karatun boko da makamantansu kuma ina ga hakan ya fiye musu maimakon roƙo To sai kuma awwal awwal bala salisu to Allah ya sa na faɗa daidai. Mm. Ya ce assalam ina muku fatan alheri abin da ya sa 'ya'yan mawakan gargajiya ba sa maye gurbin iyayensu shine saboda yanzu komai yana tafiya da zamani yanzu ba kowane yaro ba ne ke sauraron waƙoƙin gargajiya sai dai na zamani shi ya sa ba sa gadin iyayen nasu. Eh sai Jamal Adamu kuma ya ce salam yau da gobe ni a gani ya dama tun can iyayen nasu ba su son su gaje su saboda wasu dalilai na ƙashin kansu so da yawa in za ka yi hira da mawaƙi kai ba na gargajiya ba ma na zamanin sai ka ji ya ce bai ƙaunar ɗansa ya gaje shi sai kuma sofini ɗan mama ya ce assalam yau da gobe ni a gani na rashin mai da hankali ne yake kawo haka sai malam yahaya ta mogol allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe ni a gani na canjin zamani ne ya kawo hakan ganin da yawan mutane a yanzu ba su sauraron waƙoƙin gargajiya sai na zamani mai ma'ana ne ko maras ma'ana su dai na zamani Eh, to sai kuma saƙon Nasiru Kainuwa Deja Albani ya ce, Wasu ko sun ƙudirci yin waƙar ba za su iya ba wasu kuma mawaƙan ba sa bukatar a gaje su da dai sauran matsaloli masu yawa. Mm, sai aminu yusuf kare kuma ya ce assalamu alaikum yau da gobe ai gaskiyar magana ita ce mutanen yanzu ba su cika son waƙoƙi irin na gargajiya ba idan kana wakar gargajiya to su matasa suna maka kallon tsohon yayi wanda zamanin ka ya wuce su kuma mawaƙan sun fi son yaran su su yi karatu su samu aikin gwamnati domin sun san wannan zamanin ba a mutunta waƙoƙin gargajiya gargajiya yadda ya kamata. To sai kuma Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce salam filin yau da gobe a gaskiya gado ba karambani ba ne amma ga ɗan gadon waka ko roƙo wani abu ne da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa Allah ya kyauta. Amin sai kuma duk ya haya da ƙarshe duk ya haya ya rance ya ce yau da gobe basira dai kowa da irin tasa. Mm, kowa da kiwon da ya karbe shi ko mm, mm. <laughs> makocin mai akuya ya sai kura to bari mu shakata da daya daga cikin waƙoƙin shi ibrahim aliyu sani aliyu dandawo wanda za mu ji ta a halin yanzu hannun ka ta shiri ne jawo yau na take so. Addu'a mu kai wajen Allah shi ma yadda kake so. Addu'a mu kai wajen Allah sada gishiri na yawa. Yau ka tsakana na hannunka. Raba kaya uban sarkin fada. Mai martaba nuni na ya kai yau. Raba kaya uban sarkin fada. ki da abin da kake wa talaka, Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi masa kaiya. da abin da kake wa talakawa, Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi ya. gayya. Ana ba ma da ci sadauki shi gaba kai Allah ya ba. Ya ba ka jin sauran kowa, masu ba musu don sun bi. sarkin fada. kake mai ƙananin ƙarfi yau zai ya nuka wuce jayayya. kake mai tsananin karbiyo oh, yau zai nuka wuce jayayya. Ibo kin ji wai dan gada ba dan na haye ba ba haye ba inda ban sani ba ai ba zan taba tunanin <laughs> ba za ki taba tunanin ba mura gayi shi ainihin sana ali eh. dan dawon bali to kafin mu je ga tattaunawa da shi kai tsaye za mu koma bangaren tarihi tukunna mu ko da mm. minti uku zuwa biyar ne da masanin tarihi Salisu Barara eh. muna tare da Dr. Salisu Bala na gidan adana tarihi da al'adu na Arewa House da ke Kaduna a Najeriya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salamu alaikum. Yawa dakta azumi. Ya ayyuka. Wallahi lafiya lau. To muna son ne mu ɗan yi shimfiɗa da kai kafin mu je ga hira da bakon da muke da shi yau wato za mu tattauna ne an jima kaɗan da Ibrahim Sani Aliyu dau ɗan gidan mm. marigayi Alhaji Sani Aliyu dau wanda mm. ya bi bayan mahaifinsa wurin yin waka wanda <laughs> mu da su magata nan dai kaji mm. kama. <laughs> To da farko a matsayin ko inda kuka san tarihi da adana kayan tarihi ko kuma abubuwan da suka shafi tarihin shin mawaka na gargajiya na hausa 'ya'yansu suna gadon in suna gadansu yaya ne ka sanya yake ko kuma yaya ne in ba sa gadon gaskiya bisa tarihi abin da bincike nuna shine mafi yawanci <clears throat> mawakanmu na kasar hausa mm. musamman masu wakar al'adun gargajiya da masu wakokin jama'a mm. da sauransu ba kafai akan samu 'ya'yansu suke gadon su ba mm. akan samu waɗansu sukan yi gadon iyayen nasu mm. zan ba da misali mm-hmm. misali akwai alhaji dr mamman shaka mm-hmm. akwai ɗanshi da yake kwatantawa mm. da ya fara kwatanta tsarin da mahaifin yake bi wurin yin waka amma da gaskiya ba za a ce kamar mahaifin ba sai da a ce yana kwatantawa abu na biyu akwai dan gidan alhaji musa dan kwairo mm. wanda na haɗu da shi a wani wuri da tafiya ta kama mu mm. zuwa eh, sokoto muka yada zango a wani wuri da ake kira bakalore dam mm. to a na haɗu da shi kana ganin shi kaga alhaji musa dan kwairo eh, shi ma ya na kwatanta al'amuran da ya shafi mahaifin nashi A wurin gado ta mm. ci gaba da waka da sauran sannan kuma ga shi wanda kuka faɗi yanzu mm, alhaji ibrahim ana zai dan dawo mm. shi ma na fasitawa to amma abin da nake so in tsokaci a nan shi ne <coughs> abin da ya sa masu yawanci ba kasafai akan samu waɗanda suka iya gadon iyayen nasu ba saboda matakin da iyayen nasu suka taka ba fa karami ba ne abin da nake nufi a nan shi ne waƙa ce fa ake yin ta da ka mm. ba rubuta ba rubuta ta ake yi ba mm. a yanzu ne mutum za ka ce masa zai kalla abu mm. abin ya burge shi ya bashi sha'awa kuma sai ya wake abin a wannan lokacin kuma idan aka je aka zo ko aka dan ba da dan wani lokaci zai iya maimaita wannan wakan ba tare da ƙari ko rage akan abin da ya riga yi a baya ba to kaga baiwa ce iyayen nasu suke da ita ta musamman an ka lura da alhaji maman shata wato yana waka kaman yakan ji kaman yana jan carbi ne hmm. ɗaya ɗaya ɗaya eh, bayan ɗaya ba hmm. yawa to kaga sai ka ga gadin irin wannan abin yana da wahala hmm. sai an ɗauki tsawon lokaci kafin a cike guri kafin a iya ɗabbaka irin abubuwan da suke suka iya yi a baya Eh. da sauran abubuwa makamantan waɗannan eh. amma duk da haka akan samu waɗanda sukan gado su sukan dan kwatanta abin da magabatan suke yi musamman in ka lura da waƙoƙin da suke ake yi a yanzu a mm-hmm. zamanance mm-hmm. Eh, waƙoƙi ne wanda akan zauna a rubuta kuma a karanta mm. sannan a rera sannan ya dace da zamani Eh, to, amma yanzu, dakta akwai waɗanda suke kallon cewa yawanci zaka ga cewa akwai abin da ake cewa wai dankali shakushe ana ce ana kushe shi. Yawanci zaka ga cewa mm-hmm. Bahaushe yana son waƙoƙin gargajiyan nan na Hausa amma kuma sai ake ma waɗannan mawaƙan wani irin kallo wasu su ce ai kai wannan kamar roko ne wannan wane ne irin waɗannan abin kamar ya taka rawa wajen ƴaƴan su ji ba sa son su gaje su iyayen saboda kila kar a yi musu irin wannan kallon kuma gashi ana son abin da suke yi. wato ba roƙo ba ne mhm. fasaha gare su mutanen nan ba ƙaramin ilimi gare su ba eh, a yanda mutanen ke cewa suna ganin ya taimaka wajen 'ya'yan ki gadon su yanda wasu mutane ke kallon su hakan ya zo a eh, tarihin ku ya taimaka ba dan kaɗan ba kwarai kwarai da gaske mm. saboda wa'insu su akan ga mm. cewa kamar kai roƙo waka suke a matsayin ta na roƙo mm. to kuma bayan nan za ka ga Ah, ga shigowar waƙoƙin zamani na raye-raye waɗanda sun saba ma al'adunmu asalin ah, al'adunmu na hausa mm. wanda ya karkatar ya karkatar da hankalin mutane mm. ya sa mutane suna ya fi abin ya fi burge mutane mm. musamman kamar waɗanda suke kwaikwayon waƙoƙin indiya da waƙoƙin wasu turawa haka su mai da su a hausance kaga dai ba wuce dai ba a san shi da waƙa da rawa irin na kamar yadda indiyawa suke yi ba da sauran amma kasancewa suna dan yi da hausa mm. kuma suna dan jan hankulan mutane sai ya kasance kamar hankalin mutane ya fi karkata da irin waɗannan waƙoƙin fiye da waƙoƙin da aka san su a da al'adance a ƙasar mm. Hausa. To, eh, to muna godiya sosai da Tisani su ba muna son mu ji ne dan <laughs> tushen tarihi ya abin yake kafin karmi katsalanda a cikin filon ku. Mm. <laughs> Waƙoƙin sun yi tasiri wurin wayan eh, wayar da kawunan mutane da sanin al'adu mm. na malam bahaushe da kuma ilmantar da mm. jama'a kan matsayin malam bahaushe ta fuskar ilimi wakan nan fa ilimi take kunshe da shi haka ne mm. to malam salisu saboda saboda lokaci bari mu koma ga shi malam ibrahim mun gode kwarai da ka samu lokaci an ce mini wani jirgi ya zo ya ka quê ji kan maza. Sun kawo ma azumi wannan cashewa. Allah sarki ai kin san abu na gari na gari sunan shi. Kwarai da gaske. Eh, Allah ubangiji ya gafarta ma shi marigayi Sani Aliyu Dandau. Mm. To yanzu kai tsaye kan kamar yadda muka ce wannan waka da kuka ji ta shi marigayi ce to kuma sai ga ɗansa da ya maye gurbin sa wato Ibrahim Sani Aliyu Dandau wanda haka yanzu nan muna tare da shi kai tsaye ta waya daga can Najeriya. Salamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum barka da shigowa Oh, ke da na gajiya. Lafiya kalau. Sanda Wale Ibrahim ya ayyuka. To alhamdulillah mun gode Allah ya ayyukan ku can. Lafiya lauto ga ga shi dai mun ji yanzu nan wai magaji mafi ko mu ce gado ba karambani ba ga murya ka tuna wa mutane baya sannan kuma sun ji ainihin eh, tashi marigayi mahaifinka to hmm. da farko me za ka fara da fada mana menene ya aka ka fara bin wannan sautin yana nan ne ko bayan ya rasu ne Eh, to alhamdulahi gaskiyar lamari tun yana na ina yi amma ba bisa ga ya aza bisa ga ainihin hanya din in yi waka din ba mm. sai dai bisa ga lalura mm. saboda a gidanmu dai bai taba dukan kowa ba cikin ƴaƴan shi a je wajen wannan lamarin waka din da shi bai taba dukan wani ba mm. amma wasu lokuta ya samu hatsarin mota bayan wani buki da suka dawo daga birnin kaji ya faɗi da mota sai ya kare Mm. da mai biyan kariyan nan sai zama bai iya zuwa ainihin mukwa da sarki lokacin mm. kuma ga shi an ba sarki wani mukami na fi wa'in abuja shi ne farkon ya tura ni in mm. fita daga wuri in je wani gari sai da aka ba masa ba sarki zai ni fi wa'in eh. ni na je a abuja ni tura ni na je na ainihin na taya su biki da Mm, waƙar sarauta ne farko mm, to dama ya shi eh. shi shi mahaifin naka ya gane cewa kana da basira yin ne ko ya taba ji kana yi ko ya dan wuce ne ji kana rera wa yara sai ce kai wannan ashe ga magaji <laughs> eh, eh to gaskiya kahin nan din lokacin mm. margayi sarki shaibu yi wasu lokuta da yake zuwa aikin haji eh. to idan ya je aikin haji yakan tura ni saboda ko da al'adar ke gidan mulkin gona wani buki ne ake bayan sallar kwana daya to idan nan ni ke zuwa to idan in na je din na yake mutane suna ga mai yadda na yi fakomin haka abin ya yi sha'awar tsoron sauran kwanaki kila wannan shi yasa yaga ina iya zuwa din tafi ta ganin amma iya bisa ga lalura eh mm. to amma misali eh. Ibrahimu yawanci wannan abu za ga ana magana a cikin sakon da muka karanta wai iyayen naku sukan sa ku yi karatun boko in kun gama sai ku nemi aikin mm, gwamnati kamar boko na hanawa ko zamani ku ga yawa ne ma ku yi eh. wakar kai kai karatu ya abin yake eh gaskiya din haka haka din ne gaskiya lamari kuma mm. wannan yana da musabbabi mm. abinda a dalilin haka nan kamar yadda mm. wasu suka naji ah, kamar yadda wasu kaɗan yi bayani haka mm. cewa yanayin lokaci ya canza ah, mu mawakan fada ne haka to kaga kuma da sarakuna da suna da fawa sosai ba irin yanzu ba Eh, za su iya ɗaukar laluran mawaƙi cin shi shayar da shi komi na shi za su ɗauka don sai zama su sarakunan gwamnati ta yi musu wani abu wanda yake gaskiyar lamari kamar an rage musu fawa kamar yadda suke shi da idan mutum yake zai dogara ga basarake ne to kaga mm. abin akwai matsaloli irin haka eh. mm. to shi sa suke ganin cewa to da abin na fada ne kuma ga fadan gwamnati ta yi musu wasu illoli to mm. me zai hana yanzu a dan canza wani hanya kila ta aikin gwamnati haka da sauran to shi sa suke tura yara makaranta suna ganin cewa nan zuwa gaba kila ma ma gaba ɗaya za a bar kai wani matakin karatu ka kai misali Eh? Kai ka yi karatu ban mataki ka kai sannan kana aiki ne yanzu ko kuwa ka ce kawai kake? Eh, to ni na yi karatu a nan Polytechnic Birnin Kabi ina da Higher National Diploma. Mm. Kuma eh, presently ina aiki da Nigerian Immigration Service. Eh to me ka karanta? <laughs> accountancy na karanta. Eh, to kaga Usman Boko bai hana eh, waka ba. Boko bai hana waka ba kenan to kai ka kalubalanci haka. <laughs> to to amma misali misali uh, wasu suna cewa rashin yin waka ko kuma biyo wakokin iyaye bayan suna nan ko kuma in sun bar duniya yana da nasaba da mm. yanda wani lokaci ne wannan Dr. Bala wannan tambayar. Shin yanda Bahaushe mm. wani lokaci ke kallon mawaki a matsayin maroki ne maimakon kaga Salisu Bala ce tarihi kuma ya nuna mawaka sun ba da gudunmawa sosai a al'adar gasar Hausa ko ci gaban Hausa. me za ka ce eto eh, eh, gaskiya maganan shi dakta maganan gaskiya ne mm. kamar yadda wasu ke cewa kamar cewa wai zamani zamani mm. ko lokaci abin na bani mamaki zamani shine ka bar naka al'ada ka ɗauko al'adan wani shi shi nan nashi har yanzu zamanin nashi bai canza ba ko ba gane ba kai sai ka bar naka sai ka koma kamar na bature bature shine canjin zamani ko mai nima mm. wannan dauka ne kawai mm. domin duk lokacin da ka bar naka al'ada mm-hmm. to kamar kana walakantar da kanka ne kana son ka koma wani wannan kuma ba za ka ci mishi ba har abada saboda shekara dubbai da suka wuce na bisa wannan ko ba ladi ka zama shi din ba mm. to mm-hmm. malam ibrahim kamar yadda muka ji waka kai yanzu wanda nace ma usman mani ni ban ma tunanin ba shi bane <laughs> shi margayi bane to yan eh. shi da su ka ɗauka koko naka daban ne yawwa kana da yan dakikoki ƙasa da minti ɗaya eh, to in Allah ya so to nan gaba don gaskiya tambayoyi ba su kare ba za mu sake da kai lokaci ne ba zai bar ba <laughs> mun gode kwarai da ka samu lokaci gashi yanzu haka wayanda To Usman yanzu kuma bari mu je ga ɗakin girki mu karkace hula mu kwasa. yan uwa na Yan uwana mata barkamu da warhaka. Sadiya Abdalla ce nan ke magana daga Katsina. A yau kuma abin da za mu yi a kicin din namu za mu yi amfani ne da markaɗaɗɗen gyaɗan nan da aka sani wadda ake kunin gyaɗa da ita to yau na san dai uwar gida za ta yi tunanin kila ko kunin gyaɗa ne za mu ko wani abu to yau dai ba kunin gyaɗa ba ne amfani za mu da shi wajen nama wannan markaɗaɗɗen gyaɗan nan wadda ake kunin gyaɗa da ita yau za mu sarrafa nama za mu yi tsire da ita idan uwar gida ta tashi za ta nemi namanta tukunna inda ita kanta za ta je kasuwa tana iya samu in ta je kasuwa taima masu nama magana a buɗe mata naman nan kamar yadda ake gasa nama ake buɗe irin naman nan da ake gasawa tana iya amfani da naman rago ko da naman sa to idan aka yi ma uwar gida wannan tana iya cewa su yanyanka mata shi ƙanana ƙanana yadda ake sa a tsinken tsire ko in ta dawo gida ita ce wannan da kanta idan uwar gida tana da tsinkayen tsire to in ba ta da su ko wajen masu naman kan musu magana ana iya neman mata to in uwar gida ta tanaji wannan ta zo ta gyara naman ta an buɗe mata na gasawa ta yanyanka ta aje nama gefe ɗaya tana iya barbaɗa ma nama ɗan magi ta sanya mashi ɗan dakakken masoro don shi wannan dakakken masoro yana ɗan gyara lamari sosai idan ta sa wannan sai ta ɗan aje shi gefe ɗaya to a nan wurin nan za a amfani da wannan markaɗaɗɗen gyaɗa irin wadda ake kunun gyaɗa da ita ruwar gida idan ta tashi ta nemi wannan markaɗaɗɗen gyaɗa ta ɗan zuba a ɗan roba sannan sai ta sa mata ruwa ta ɗan dama in ta dama ta ɗan warware ta ɗan saki sai ta samu attarugunta ta jajjaga shi da 'yan albasa ko ta yanyanka shi kanana-kanana ta zuba a cikin wannan markaɗaɗɗen gyaɗa da ta ɗan dama sannan sai ta kawo maginta ta sanya da kori kina iya ma ɗanɗanawa ki ji idan ya ji kuma duk da yake ma ana azumi wani ko baki ɗanɗana ba wani lokaci ido ba mudu ba ya san daidai sai uwar gida ta sanya wannan kaya su magi da kuma a wannan markaɗaɗɗen gyaɗan nan da ta dama sai ta aje shi gefe idan uwar gida ta tashi za ta ɗauko wannan naman abu biyu ne tana iya ta juya naman cikin wannan gyaɗan nan ta motsi sannan ta rika tsitsirawa a jikin tsinke ko kuwa ta tsitsira nama a jikin tsinke sannan sai ta rika tsoma wannan tsinken a cikin wannan markaɗaɗɗen gyaɗa har ta sanya tana iya sassanya su ta tsoma su a cikin wannan roba don ta sanya ita haɗa wannan markaɗaɗɗen gyaɗa ta ajiye gefe ɗaya in ta hasa wutarta da komai sannan sai ta ɗauka sai ta je ta ɗora kan wuta ta yi tsiranta wannan sauran abin nan ɗin tana iya sanya ɗan brush ko wani abu ko ta rika ɗan ɗiba tana ɗan goga ma wannan naman nan idan yana kan wuta to shi kenan an gama kun ga an yi amfani da mai gyaɗa ba wajen kunu kaɗai ba wajen abubuwa da yawa ana iya amfani da ita to a sha ruwa lafiya a to kwalamar kenan mm. <laughs> to da fatan za a sha ruwa lafiya sannan kuma da fatan ana nada eh, yadda ake ta girke-girken nan a dan mm. samu a dan kwatalla gida ana zama da biro da eh, fifa da fefa su Zainab sahawa eh, duk kuna ji yawa a dauka <laughs> a nada kan to muna godiya sosai da jimirin aiko man da kuma su kansu masu sauraron namu mm. sannan kuma kamar wannan magana da muka faro za mu ci gaba da ganin yadda za mu zakulo wa'annan da mai tarihi ya faɗi cewa mm. akwai wasu kamar akwai dan mamman shata akwai dan gidan dan kwairo za mu ga ga ta ina za mu iya mu lalubo su in har sun samu to mm. tabbas za mu rakato su mu shigo da su cikin mm, shirin yau da gobe mm, su ma sannan shi kan shi Ibrahim kin ga akwai dan karashin da ya kamata za mu eh, iya yi da shi masu waro za su kauso kam su je eh, musamman za mu so mu je wata shawara zai ba wa masu san su gadon wakar yaya za su su bi tafarkin ubannin ko kuma iyayen nasu mun gode sosai yanzu kan a madadin safinatu sodangi sai kuma julie lazarus gresham wacce ta ba da umarnin shirin da kuma injiniyan mu ne mr john sai wanda ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. A sharuwa lafiya. Yau da shirin sa Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba